يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم ثلاثة takwas ga watan zulka'ada bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1441 wanda ya yi daidai da talatin ga watan shida شكرا تا دو بيو دا أشرم ملاسكين درس ون للساتينا الواسطة بين الحق والخلق نا شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى آه wannan shi ne darasi na biyar darasin da ya gabata malam ya yi mana bayani dangane da wayanda suke kiran wani wanda ba Allah ba suna kafa hujja da cewa sarakuna da masu mulki ba a iya zuwa gare su kai tsaye sai an bi ta hanyar fadawa sai an bi ta hanyar wazirai da makamantansu to don haka mutum shi ma in zai je zuwa ga Allah zai nemi abu a wurin Allah to ya kamata sai ya bi ta hanyar wani wanda shi kuma wannan zai kai shi zuwa ga Allah wannan ita ce har su da suke kafa hujja da ita Shekul Islam ya ɗauki wannan shubahar ya yi magana a kanta wanda shine ya tsawaita magana a kai ya nuna cewa duk wanda ake duk wani mai mulki ko sarki wanda ba a iya zuwa gare shi kai tsaye sai ta hanyar wani to ɗayan fuskoki guda uku ne fuska ta farko imma dai ya zama shi wannan sarkin ko mai mulkin bai san halin da mutane suke ciki ba sai an samu wanda zai rinka isar mai da wannan saƙon yana sanar da shi abin da bai sani ba wannan kuma abu ne wanda yake korarre dangane da Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya danganta cewa akwai wani abu wanda Allah bai sani ba sai wani ya faɗa mai to wannan kafirci ne fuska ta biyu daga cikin fuskoki da ya sa masu mulki suke rikan ake rikan da ta ɓangaren masu mulki Shi ne zama shi ne mulkin yana da gajiyawa da kasawa gajiyawa da kasawa dangane da gudanar da waɗanda yake mulka haka saboda wannan gajiyawar da tsakancin sai sa sai wani ya je ya nuna mai abin da ya kamata yi ko kuma a'a wannan gajiyawar da wannan kaskancin da yake da shi zai sa duk abin da wanda yake ganin yana jin tsoro ko yana faɗayin wani abu a wurin shi ya zo da shi to zai karɓi wannan abin ya taimaka saboda wannan to Allah kuma ba haka ba ne shi yasa ya kawo dalilin cewa Allah ce kuli, alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ya ka wanda ya danganta kamanta masu mulki da Allah ta wannan fuskar shi ma wannan aikin kafirci ne domin Allah maɗaukacin sarki shine ne mai iko akan komai ba wani abu da ya isa ya gagara Allah kuma babu wani wanda Allah maɗaukacin sarki yake jin tsoron shi ko yake kwaɗayin wani abu daga gare shi fuska ta uku daga cikin fuskokin da yake sa ana neman wasiɗa ta wurin masu mulki ya zama shi mai mulkin bai da nufin ya amfanar da mutane shi a karan kanshi marowaci ne ko maƙetaci ne bai so ya yi a mutane abin da zai amfane su Ya haka sai an samu wani abu daga waje wanda zai zabarar da shi ko wani abu daga waje wanda zai tirsasa shi akan yayi wannan abu to Allah kuma ba haka yake ba Allah fa'alul lima yurid ne yaf'alu ma yurid wa yaf'alu ma yasha haka ba wanda ya isa ya ce ma Allah sai yayi kaza bai ga gada yi ba ba wanda ya isa ya hana Allah kuma abinda Allah ya ga damar da aka ya kawo mana dalili daga ciki akwai faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfir li in shi'ta Allahumma arhamni in shi'ta kamar shine zamu tashi akan shi ko Nam. na'am sai ce wa hada saboda haka nema, ma ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfir in shi'ta kada wani daga cikin ku ya rinka cewa ya Allah ka gafarta min in ka ga dama Allahumma rahamni in shi'ta ya Allah ka yi min rahama in ka ga dama kada mutum ya rinka yin haka Wani ya azimil mas'ala mutum ya jajirce ya yanke a wurin roƙo kai tsaye ba tare da ya yi istisna'i ba ba tare da wata togaciya ba kawai ya ce ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka yi min rahama Shi ne shine waliya azimil mas'ala fa hula la mukriha halahu. domin Allah babu wanda ya sai ya Allah akan wani abu kenan wanda za a iya tirsasa shi kan abu ne za a iya ce mai yayi in ya ga dama mana in dai bai nufin yi ba to ba sai ya takura shi ba Shi ne za ka iya faɗa mai wannan amma wanda ba mai iya tirsasa shi to ba ka da buƙatar ka zo ka rinka cewa in ya ga dama ya yi maka in ba takura a yi maka kaza to wannan ba a yi ma Allah subhanahu wa ta'ala haka wannan hadisin kamar yadda ya gabata Imam Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn maja haka Imam Ahmad a cikin Musnad haka kuma imam'u Malik a cikin Muwatta kamar yadda ya gabata cewa dukan sun rawaito shi ta hanyar imam'u Malik a cikin Muwatta daga Abu Zinad daga a'raj daga abu huraira illa Imam muslim wanda ya rawaito shi ta hanyar sufyan daga a'raj daga abu zinad daga a'raj daga abu huraira والشفعاء الذين يشفعون عنده da haka mala ya ce a alladhina yashfa'una indahu wa'inda za su yi ceto a wurin Allah la yashfa'una illa bi idnihi ba za su yi ceto ba sai da izinin Allah sai idan Allah ya yi musu izinin su yi ceto kama qala kamar yadda Allah ya ce man dalladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi wane ne wanda zai yi ceto a wurin shi in ba da izinin shi ba ma'ana babu wanda zai yi ceto a wurin Allah sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ta'ala haka Allah madaukakin sarki ya ce wala yashfa'una illa liman irtada su masu ceton ba za su yi ceto ba illa liman irtada sai ga wanda Allah ya yadda. da haka idan kana so a ka samu shiga ceton masu ceto sai ka zama cikin waɗanda Allah ya yadda da su idan Allah bai yarda da kai ba ko da mahaifinka ne ko ɗanka ko kakanka ko shehinka ko waye za a ba shi dama ya yi ceto to ba zai iya ceton kowa ba illa limanirta ba sai ga wanda Allah ya yarda da shi shi ko Allah yana yarda ne ga wanda ya bi dokokin Allah ya ji abin da Allah ya ce a yi ya nisanci abin da Allah ya hana wanda ya bi Allah a kan tauhidi shine wanda Allah ya yarda da shi haka Allah baya yarda da wanda yake mai shirka Allah yana yarda ga wanda yake mai tauhidi naka babu yadda za a yi wanda yake mai shirka ya samu shiga cikin ceto na wani mai ceto وقال ta'ala هذا kuma Allah maɗaukacin sarki yana cewa قل ادعوا na زعمتم min دونه wannan ita ma ta gabata Allah ya ce ka ce musu ku kira wanda duk kuke rayawa wanda ba Allah ba la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard ba su mallaki ko da gwargwadon kwayar zarra ba a sama ko a ƙasa wa ma lahum fihi ma min shirk kuma ba su da tarayya da Allah a cikin halittar sama da ƙasa ɗin. wa ma minhum min zahir kuma su ba su da taimako da suka yi ma Allah ba su taimaka ma Allah da komai ba ba wani mataimaki minhum daga cikinsu ga Allah subhanahu wa ta'ala wala tanfa'u shafa'a sannan kuma ceto ba zai yi amfani ba inda indahu a wurin Allah ba wanda ceton shi zai yi amfani a wurin Allah illa liman adina lahu sai ga wanda Allah ya mai izini wanda Allah ya mai izini shine zai iya samun shine zai iya samun damar yayi ceto a wurin Allah subhanahu wata'ala da haka duk wanda bai sami izinin Allah ba ba zai iya samun ceto ba zai iya samun yayi ceto a ranar alkiyama ba shine wala yashfa'una wala wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu فبين أن كل من دعا من دونه bayyana أن كل من دعي من دونه أنا الله يبين سوى duk wanda aka kira wanda ba Allah ba laisa lahu mulkun wala shirkun fil mulki ba shi da tarayya da Allah ba shi da mulki bai mallaki komai ba hatta ceton da komai ba abin da ya mallaka balle ya bayar wala shirkun fil mulki kuma bai mallaki tarayya da Allah a cikin mallakar abin ba ba nashi bane kuma bai yi tarayya da ni shi ba wala huwa zahirun kuma shi bai taimaka ma mai shi ba shi bai taimaki mai shi ba ba nashi bane ba shi kuma da tarayya ba shi da shiya a ciki sannan wala huwa zalirun kuma bai taimaka ma mai shi ba wa anna shafa'atuhum la tanfa'u kuma cetonsu ba zai yi amfani ba illa liman adina lahu sai ga wanda shi mamallakin ceton ne mai izini da aka duka waɗannan hanyoyin guda hudu babu wadda za ta yi aiki sai hanya ta ƙarshe ita ce hanyar ceto ita kuma ba za ta taɓa yin aiki ba illa liman adina da sai ga wanda shi Allah ya mai izini ya yi ceto wannan ga wanda zai yi ceton kenan haka shi kanshi wanda za a ceta ɗin? shi ma sai wanda Allah ya yadda da shi shine wala yashfa'una illa liman irtaba da haka sai wanda Allah ya yadda zai za a ceta sai kuma wanda Allah ya yi mai izini zai yi ceto kenan da wanda zai yi ceton da wanda za a ceta ɗin dukkansu sai waɗanda suke bin Allah domin Allah ba zai taɓa yin izini ga wanda ya yi ceto ba sai wanda yake na ƙwarai bawan Allah Naka ba kuma zai yi izini a yi ceto ba sai ga wanda ya yadda da shi Allah kuma bai yadda da wani wanda yake ba na ƙwarai bawan Allah ba kenan dole ceton aiki ne za ka yi ka iya shiga cikin waɗanda Allah zai yadda da su ta yadda in an zo yin ceton zai iya ba da izini ya ba da dama a sa ka a cikin waɗanda za a ceta. Wa haza bi khilafil wannan kuma saɓanin sarakuna. Saƙanin sarakuna fa inna ƙali ya qad da hun mulk domin wanda zai yi ceto a wurin mai mulki sarakuna da masu mulki zai iya yiwa shi ma yana da mulki zai iya yiwa shi ne ma mataimakin sarkin ko shugaban zai iya yiwa shi ma kwamishinari. ne zai iya yiwa shi ma dai da shi a cikin mulkin da su aka haɗu mulkin sai da su ne gaba ɗaya zai zama mulki kenan yana da me shi ma yana da mulkin kenan wa qad yakunu sharikan lahum fil mulk zai iya yiwa kuma shi ba mulkin yake da shi ba amma yana tarayya da su a cikin mulkin na farko zai iya zama yana da mulkin shi ma kamar yadda wanda zai nema masitan shi ma yana da mulki zai iya yiwa sarki ne yake nema ma wani alfarma a wurin wani sarkin zai iya yiwa gwamna ne yake nema ma wani alfarma a wurin wani gwamnan yake nema mai ceto kowanne a wurin a cikinsu sunan shi mai sunan shi mai mulki kowa yana da mulki zai iya yiwa kuma ba mulkin yake da shi ba yana da tarayya a mulkin shi ne kamar misalin da ya gabata da su ne mulkin ake kwamishina ne shi darakto ne shi hamanin sakatare ne shi da su ne ake aka haɗa gwiwa mulkin yake tafiya da haka yana da sharif ne shi yana da shirkun filmul yana da tarayya a cikin mulkin ko kuma abu na uku wa qad yakunu muzahiran lahum muawinan lahum ala mulki zai iya yiwuwa kuma ya taimaka musu ya agaza musu a wurin mulkin nasu wataƙila shi ya tsayar da su wataƙila shi ya biya kuɗin kamfen ya ba da taimako a kuɗin kamfen wataƙila ya biya ya yi ba da kuɗin fosta wataƙila ya ba da wata gudunmawa a wurin mulkin ya samu ko kuma ma a har yanzu yana ba da gudunmawa wurin ci gaban mulkin ko tsayuwar mulkin da haka zai iya zuwa ya nemi alfarma ya nemi agaji ko ya nemi ceto saboda wannan taimakon da yake da shi a wannan mulki wa ha'ula'i wa'annan da aka lissafa gaba daya wa'anda suke ah, tarayya su ma suna da mulkin ko kuma a'a suna da tarayya a cikin mulki ko kuma sun taimaka ma mai mulkin dukkansu gaba ɗaya ya shafa'una indal muluk suna yin ceto a wurin masu mulki mutum zai iya zuwa saboda shi ma mai mulki ne ya nemi ceto zai iya zuwa saboda shi ma yana cikin mulkin tarayya ne ya nemi ceto zai iya zuwa saboda ya taimaka ma mai mulki shi ma ya zo ya nemi ceto dukkansu suna neman ceto a wurin masu mulki da gairi iznil muluki lahu ba tare da masu mulkin sun ba su izini ba ko an ba su izini ko ba a ba su ba za su iya zuwa su nemi ceto ba sa buƙatar sai da izini saɓanin ceto a wurin Allah man zallabi ya shafa'u ne inda illa bi izini sai da izinin shi shi ake neman ceto a wurin shi da haka duk wa'yancan da aka lissafa na neman alfarmar da shigarwa a wurin wani eh, Allah to wayancan hanyoyin da ake bi ake bi masarakuna banda duka an nuna cewa ba sa yiwuwa ga Allah fuskokin uku sai fuska ɗaya ita ce ceto to shi kuma ceto bai taɓa yiwuwa sai da izini shi kuma saɓanin sauran masu mulki wanda su ana iya yin ceton ko da izin yi ko babu da haka da waɗannan da suka taimaka ma masu mulkin ko wanda suke da tarayya a mulkin ko waɗanda su ma masu mulkin ne wa gairihim da wasu ma wanda ba su ba dukkansu suna iya yin ceto a wurin masu mulki ba tare da izininsu ba ko baka taimaka mai da komai ba ko baka yi wani abu ba ko ba tare da kai ake mulkin ba za ka iya zuwa ka nemi alfarma ka nemi ceto a wurin mai kenan babu sharaɗin izini a wurin neman ceto a wurin masu mulki saɓanin neman ceto a wurin Allah wal malik ya baru shafa'atan shi kuma sarki yakan karɓi yana karɓan cetonsu sarki yana karɓan ceton waɗannan da suke neman ceto a wurin shi taratan wani lokaci zai karɓi ceton ne bi hajjatihi ilayhi saboda yana da bukata a wurin shi yana da bukata a wurin su dole in sun nemi ceto zai ba su wa taratan li khawfihi minhum wani lokaci kuma saboda jin tsoron su yake ya san suwa ne ya san tasirin su kaga in sun nemi abu saboda jin tsoronsu ba wai don yana so ba zai yi musu wannan abu wataratan lijaza'i ihsanihim ilaihi wani lokaci kuma zai karɓi cetonsu saboda ya sata musu akan ihsanin da suka yi mai wa mukaba'atan wa wa li'in'anihim alaihi wa mukafa'atihim. da kuma tukunci da zai musu wataƙila sun yi mai wani abu wanda ya kamata ya musu tukunci ya saka musu wani in'amihim alaihi ko kuma saboda wata ni'ima da suka yi mishi shi to bari tun da sun zo da bukata yanzu bari a karɓi bukatar su a biya musu wannan bukatar wayannan su ne hanyoyi da masu mulki suke karɓan ceton masu ceto sawa'un suna cikin wa'ancan ukun na farko da aka lissafa ko ba sa ciki amma za su iya karɓan cetonsu ta wa'annan hanyoyi imma dai saboda buƙatar su gare su ko saboda tsoronsu ko kuma saboda akwai abin da suka yi musu wanda ya kamata a saka musu da wannan abin ta sai su karɓi ceto sai su ba da suna sai a naɗa na kwamishina sai su ba da suna a naɗawa na minista sai su ba da kaza me yasa saboda a yi musu jaza'i na ihsanin da suka yi sun tsaya sun taimaka sun tsaya sun yi kaza to ya kamata su ma a saka musu hatta innahu yaqbalu shafa'ata waladihi wa zawjatihi lidhalik bale sai har ma mai mulki yakan karɓi ceton matar shi da ɗan shi saboda haka din saboda ne menene hakan da yake ne dalika ne isharar tana koma zuwa ga ne khawfi hadatihi ilaihim wa li khawfihi minhum wa li jazai ihsanihi dan shi ya zo ya nemi ceto ya bayar matar shi ta zo ta nema ya bayar me yasa saboda yana jin tsoronta ko yana jin tsoron shi akan wani abu ko kuma saboda ne saboda yana da buƙatuwa zuwa gare su ko kuma a'a saboda wani ihsani da suka yi mai da yake so ya saka musu da wannan ihsani fa innahu muhtajun ila zawjati wa ila walad domin shi mai mulki yana da buƙatuwa zuwa ga mata kuma yana da buƙatuwa zuwa ga ɗa yana da buƙatuwa zuwa gare su haka in sun nemi ceto yakan iya ba su ceto saboda bukatar shi gare su حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك har ma idan da matar tashi da ɗan nashi za su ƙaurace mai da zai cutu da wannan ƙauracewar da za su yi mai wa shafa'atul ibadi ba'dihim inda ba'd ceton da bayi suke yi a wurin junansu wannan ya je roƙa ma wannan ceto wannan ya samu ma wannan ceto kullu'a min hadal jinsi na'am wa yaqbalu shafa'ata mamlukihi haka kuma mai mulki yakan iya karban ma har ceton bawan shi da kadimin shi da yake mai aiki masinjan shi ne direban shi ne mai aikin shi ne bawan shi ne yakan iya karɓan ceton shi in ya zo da neman alfarma me yasa fa ya lam yaqbal shafa'atahu in bai karɓi ceton shi ba ya bafu Allah abu ya zai ji tsoron kada ya yi mai ɗa'a? ya ce ya yi abu ya ƙi ko kuma wasi au an yas'a fi dararihi ko kuma ya ji tsoron kada ya yi wani abu da zai cutar da shi Daga da yawa suna kaffa kaffa da ma'aikatansu na kusa ba wai don suna son su ba, sai don kawai suna jin tsoronsu. Yana jin tsoron shi kada a haɗa baki da shi a cutar da shi domin ya fi kowa sanin sirrin shi, ya fi kowa sanin kai kawowar shi a cikin al'umma. Da ta ko da yaushe yana takakasa in ya nemi abu zai iya bashi wannan cutar saboda jin tsoron shi. وشفاعة العباد ibadi ba'dihim inda ba'd ceton da bayi suke yi ma juna a wurin junansu ka je ka tsaya ka nema ma ceto a wurin wani kullu hamin hazar jinsi dukkansu suna faruwa ne ta wannan jinsin imma dai don buƙatuwa da ake da ita zuwa ga wanda yake ceton ko kuma saboda jin tsoro ko kuma saboda sakawa ga wani insani da yake tsakanin wanda zai yi bada zai yi abin da kuma wanda zai yi yake yin ceton ko wanda za a roƙon maceton fala ya ƙabalu ahadu shafa'ata ahadi daga babu wani mutum da yake karɓan ceton wani illa lirazabatin ba, sai don saboda yana kwaɗayin wani abu ko kuma yana jin tsoron wani abu imma dai don kwaɗayi ko kuma don tsoro ɗayan biyu waɗannan abubuwan su za su sa ya yi ma wannan ya karɓa wannan ceton wallahu ta'ala la yardu ahadan wala kafu shi kuma Allah baya kwaɗayin wani abu a hannun kowa kuma baya jin tsoron kowa to ta yaya za a kamanta ceton bayi da kuma ceto da za a yi a wurin Allah ta yaya za a kamanta tsani na bayi da bayi da kuma tsari tsakanin bayi da Allah daga Allah baya tsoron kowa sannan kuma baya fatan wani abu a wurin wani wala ya ila ahadi baya bukata a wurin kowa bal huwal ghani Allah shine mawadaci kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard ku saurara lallai duk abin da ke cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai gaba ɗaya lillahi na Allah ne mallakar Allah ne mulkin shi ne halittar shi ne da haka babu wani wanda ya mallake su in ba Allah ba wa ma ya alladhina yad'una min dunillahi shuraka abinda duk wa'anda suke kira wanda ba Allah ba suke kira abokan tarayya ne da Allah wayannan abu abokan tarayyar da suke kira wanda ba Allah ba in yattabi'una illa dhann ba komai suke bi ba face zato zato ne kawai suna zaton cewa ha'ula ishufa ha'ula inda Allah wayannan za su cece mu a wurin Allah wayannan bayin Allah ne na kwarai za su yi ceto kuma in za su yi ceton za su sa mu a cikin ceton su sai yasa ce wa inhum illa yakhrusun ba komai suke yi ba face kirdado kawai shaci faɗi kawai suke yi saboda kawai aunawa ya zauna ne cewa na nan da nake gani ina tabbatar da cewa wanan nan waliyin Allah ne mana na ga labarin shi ko na ji ayyukan shi to kuma wayannan ayyukan ina zaton ba wanda zai rinka yi su sai waliyi to tunda ayyukan waliyi ne ke yi to kenan wana waliyin Allah ne to tun da wani waliyin Allah ne to kuma waliyai bayan Allah an ce bayan Allah na kwarai za su yi ceto to shi ma kenan zai yi ceto to tun da zai yi ceto kuma ni kuma ina san shi to ashe kenan ni ma zai cece ni sai sani a cikin waɗanda zai ceta duka wanda mai ɗaya sunan shi zato da shafi faɗi gaba ɗaya an gina shi ne akan shafi faɗi shi yasa Allah ya ce duk wanda suke kira wanda ba Allah ba na abokan tarayya da Allah ba komai ba ne su face zato kawai da shafi faɗi kawai suke ginawa a kai amma an ba haka ba sai mutum zai gina abin da ya shafi tsirar shi wuta da aljanna akan irin wannan abin da zato ba ka da hadisi ko ɗaya kan wanda ka riƙe din ba ka da aya ko ɗaya wannan aya ko hadisin da kake kafa hujja da shi za a iya kafawa kan kowa wani ma zai ɗauka ya ce nashi ake ne wani ma ya ɗauka ya ce nashi ake ne to kawai kai kai zaton ka ka gina abin wane aikin kaza na waliyai ne wane kuma yana aikin nan to wane ya zama wali tunda wane ya zama wali to waliyai kuma za su yi ceto tunda waliyai za su yi ceto kenan ni kuma zai cece ni me yasa zai cece ni saboda ni ina cikin mabiyan shi ina in na bi shi shi ma zai sa ni a cikin ceton shi zato akan zato zato akan zato da haka har ya gina har ya mai da zaton ya zama ya yanzu yannan maganar da ake yi yana jin shi dan aljanna ne kawai jira yake a tashi alkiyama a saka shi ake da haka Allah ya ce wa inhum illa illa ya yakursu ila qawlihi qalu ittakhadha Allahu walada suna cewa Allah yana da ta. subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah huwal ganiyu Allah mawadaci ne ya fi ƙarfin a danganta ɗa gare shi domin buƙata sai take sa mutum ya buƙaci ɗaɗin larura sai take sa mutum ya nemi ɗa daga Allah mawadaci ne shi ya fi ƙarfin a ce yana da ɗa lahu ma fi samawati wa ma fil ard abin da yake cikin sammai da kasai gaba ɗaya nashi ne mulkin shi ne ta ya abu wanda ya mallaki abu kuma za a ce wannan abu kuma dan shi ne in dai wannan dan shi ne kenan komai ma dan shi ne tunda lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da yake cikin sammai da wanda yake cikin kasai duka nashi ne mala'ikun da suke sama nashi ne mallakar shi aljanu mallakan shi ne mutane mallakan shi ne dabbobi mallakan shi ne to ta za ka ware wani a cikin wayannan ka shi ɗa ne shi kuma tunda yana cikin mafin samawati wa mafil ardi kuma shi kuma ya ce lahu mafin samawati wa mafil ardi mulkin shi ne mallakan shi ne kai kuma ka ce ɗan shi ne a ciki akwai ‘ya'yan shi wannan aibantawa ne da suka na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ce subhanahu huwa al-ghani ne mawadaci yana da komai komai nashi ne haka ba shi da wani wanda za a ce ɗan shi ne lam yattakhidh sa'ibatan wala walada والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعبدونه من الشفاعة su mushrikai suna roƙon masu ceto daga jinsin abin da suke bauta ma na ceton ban suna riƙe mala'iku a matsayin su ne za su cece su Wani suna riƙe annabawa waɗansu suna riƙe aljanu waɗansu kuma suna riƙe ƙabarruka da bishiyoyi da duwatsu kowa gwargwadon jinsin abin da yake kira wanda ba Allah ba yana mai da shi a matsayin abin ceto gare shi qala ta'ala Allah maɗaukacin sarki yana cewa wa ya'buduna min duniya? suna bauta ma wani wanda ba Allah ba ma la yaghurruhum a wanda ba zai cutar da su da komai ba wala yanfa'uhum kuma ba zai amfane su ba wa ƙuruna suna cewa ha'ula'i ha'una inda Allah suna cewa waɗancan su ne za su cece mu a wurin Allah su za su cece mu a wurin Allah Ina asalin kiran wani wanda ba Allah ba an gina shi ne akan kan ceto ba wanda yake kiran wani wanda ba Allah ba a baya a cikin mushrikai a matsayin shi zai ba shi abin da yake nema yana kiran shi ne domin shi din ya roƙa mai ya ceto mai abin a wurin Allah ya mai wasiɗa shi ya samo mai a wurin Allah amma duk da haka Allah ya ce wa ya abuduna min dunin lahi bauta suke kenan wannan wasiɗar da suke sawa bauta ce Allah ya kira ta da suna bauta suna cewa haula ishu fa'auna inda Allah da Allah ya ce kul ce musu atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh shin za ku ba Allah labarin abin da bai sani ba ne a sama ko a ƙasa? Ku ce ga wasu su ne masu ceto a wurin Allah, Allah bai sani ba sai ku kuka sani? Subhanahu, sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala kuma ya ɗaukaka, amma yi shiri na dangane da wannan shirkar da suke yi. Su ce ga wasu waɗanda su ne za su kubutar da su a wurin Allah. ga wasu waɗanda za su cece su a wurin Allah ta ayyana su ba tare da Allah ne ya ayyana ba Allah ya kira wannan da cewa subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna shirka suke yi da Allah bayan aikin da aka tabbatar musu shine suna kiran wasu wanda ba Allah ba suna cewa za su cece su a wurin Allah وقال تعالى هذا كما الله من أوكتين سرقينا شاف فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ce me yasa waɗanda suka riƙa wanda ba Allah ba, a matsayin abubuwan kusanci gare su suka riƙe su a matsayin alloli laula na tsarahun me yasa ba su taimake su ba an tashi ranar al'iyama. wayanda suke raya cewa za su cece su ɗin kuma yanzu sun ɓace ba za su iya cecen su da komai ba Allah ce to me yasa ba za su cece su ba yanzu bal Allah ce ina ba haka bane ma'ana ba za su iya cecen su da komai ba ballo anhum sun ma ɓace musu da shi waliyin da ake cewa zai kwace su zai cece su sun rasa su a wurin gaba ɗaya Allah ce wa zalika ifkuhum wannan dama kira ne kawai kira ne suke kirkirowa suna cewa za su cece su ɗin amma ba za su iya taimakon su da komai ba wa ma kanu yaftaruna kuma wannan shi ne abin da suka kasance suna ƙagowa suna ƙirƙirowa, suna dangantawa da cewa waɗannan za su cece su haka an tashi a filin alkiyama sun ɓace musu ba su ga kowa daga cikin wanda suka dogara da shi ba wani ma aikin ba yi yake yi ba ya dogara da cewa kawai in dai ka buwa na za a cece ka to yau kuma gashi an tashi a filin alkiyama gashi waɗanda za su yi ceton sun ɓace an neme su an rasa haka Allah ce bal zallu wazalika wa zalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun wannan shine irin kajansu da suke kagowa da kuma ƙarya da suke kirkirowa suna cewa suna da waɗanda za su ce su a ranar alkiyama wa akbara alil mushriki annahum qalu haka kuma Allah ya ba da labari dangane da mushrikai cewa suna cewa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa suna cewa ba komai yasa muke kiran wa'ancan wanda ba Allah ɗin ba da gumakan da kabarurrukan da mala'ikun ba komai yasa muke kiransu ba muke bauta musu illa ne li yuqarribuna ila Allah zulfa idan su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantarwa haka dukkan masu kiran wani wanda ba Allah ba suna raya cewa suna kiransu ne domin su kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. فقال تعالى هذا كما ألا مدعوكين سلسينا سوى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون shi manzan da aka aiko muku ko annabin da aka turo muku baya kiran ku kan ku riƙi mala'iku da annabawa a matsayin alloli a bil kufur yanzu zai umarce ku da kafirci ba da musulmi na bayan da ku musulmi ne ta ya zai kira ku ya ce ku rinka kiran mala'iku ku rinka kiran annabawa ba annabin da zai yi haka haka duk kowane annabi yana kira ne zuwa ga zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba zuwa ga kanshi ko wani annabi ko wani mala'ika ba wa qala ta'ala haka Allah maɗaukacin sarki yana cewa qulidu alladhina za'amtum min minduni." Allah ce ka ce musu ku kira duk wanda kuke rayawa wanda ba Allah ba fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum ba su mallaci yaye cuta daga gare ku ba ba za su iya yaye muku komai na cuta ba wala tahwila kuma ba za su iya canza cutar daga wani zuwa wani ba أولئك الذين يدعون Allah ya ce su waɗancan ɗin waɗanda ake kira na mala'ikun da annabawa da bayan Allah na ƙwarai, yabtaguna ila rabbihimul wasila, su ma suna neman su samu tsani zuwa ga Allah ne, suna neman su ma su samu wasiɗar da za ta kai su zuwa ga Allah. Ayyuhum akrab suna rige-rige kowa yana so ya zama wa ku kusanci da Allah a cikinsu. wa yarjuna rahmatahu suna kwaɗayin rahamar Allah wa yakhafuna azabahu kuma suna jin tsoron azabar Allah inna azaba rabbika kana mahdura lalle azabar ubangijinka ta zama a bar tsoro Daga idan su kansu waɗannan suna jin tsoron azabar Allah suna fatan samun rahamar Allah, to kenan babu yadda za a yi wani kuma ya koma yana kiransu, yana neman rahamar Allah da kariyar azabar Allah daga wurinsu, wanda shi ma kanshi yana jin tsoron kuma ko yana kwaɗayin abin, kai kuma ka koma ka ce shi ne za sa a gaba, shi ne zai nemo ma abin ya kare ka da abin da kake jin tsoro, ko kuma ya saman maka abin da kake kwaɗayi, to ba ka yi kanka adalci ba, in dai kai wannan tunanin. Saboda shi ma kanshi ne ma yake a wurin Allah. kuma wanda yace a nema wanda yake nema a wurin shi din nan ya ba da kofa da cewa kowa ya nema a wurin shi kai tsaye wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da da'an wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum shi ya umarni da a kira shi bai ce sai ka sa wasiɗar wani ba sannan duk wanda za ka sa wasiɗan shi ma yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu فأخبر أن من يدعى من دونه ذاك الله مدوكacin sarki a wannan ayar ya bada labari cewa duk wanda ake kira wanda ba shi ba wanda ba Allah ba kenan la yamliku kashfa dhurrin wala mu. bai iya bai mallaki ya ya cuta ba kuma bai mallaki canza cutar zuwa wani abu ko daga wani zuwa wani ba ba zai iya yayewa ba da kanshi ba kuma zai iya canza ta ba wa annahum yarduna rahmatahu kuma su inda da ake kira su ma suna fatan su samu rahamar Allah ne wa yaqabuna azabahu kuma suna jin tsoron azabar Allah wa yataqarrabuna ilayhi kuma suna neman kusanci zuwa gare shi fa huwa subhanahu qad nafa ma min al mala'ikati wal anbiya alan shi Allah subhanahu wa ta'ala di ko da duk wani abu da annabawa da mala'iku suke da shi illa min ash-shafa'ati bi idnihi sai babin ceto shi kuma da izinin Allah ceto kuma sai da izini shine kawai ya rage musu kenan duk wata ƙofa da za su iya yi a matsayin wasiƙa Allah ya tushe ta a cikin alkur'ani abin da ya rage kawai ƙofar ceto ita kuma ƙofar ceton an sa mata sharaɗi shine illa bi iznihi sai da izinin Allah ɗin ya ba da izini izinin ta ɓangarori guda biyu izini ga wanda zai yi ceton da izini ga wanda da wanda za a ceta duka waɗannan sai sun tabbata sannan ceto zai iya yiwuwa wa shafa'atu hiya du'a haka mala yace ita kuma ceto da za a yi bawa zai ma dan uwan shi a nan duniya a wurin Allah hiya du'a ita ce addu'a ita ce addu'a in ka daga hannu kana cewa ya Allah ka bawa wa na kaza kana neman mai ceto ne a wurin Allah yanzu ka je kana neman alfarma ne kana neman ceto a bawa na kaza ko a taimaka a yi wa na kaza kamar yadda za ka je a wurin ɗan uwanka ka nema ma wani alfarma a wurin shi cewa ya yi wa na kaza ko kada ya yi wa na kaza wannan sunan shi ne sunan shi addu'a to shi ne ceton ceton da za a yi a nan ceton da za a yi tsakanin bayi a nan duniya ta addu'a ce haka kuma shi ma a lahirar addu'a ce roƙo ne za a yi Allah ya kubutar sai Allah ya zaɓi waɗanda za a kubutar ɗin a amsa addu'ar a kansu bayan Allah ya yi izini ga wanda zai yi ceton ya yi addu'ar ya roƙi Allah ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع babu ko shakka addu'ar bayi tashin su ga sashi wannan yamma wannan addu'a wannan yamma wannan addu'a abu ne mai yanda yake yana da amfani zai amfani wanda aka yi ma addu'a kamar yadda zai amfani wanda ya yi addu'ar shi ma da addu'a ga juna abu ne wanda yake mai amfani ceto ne mai amfani ba wai abu bane wanda yake mara amfani wallahu qad amara bi zalika Allah kuma ya yi umarni da a yi haka ɗin, ya yi umarni bayi su yi mazunansu addu'a. Lakin adda'i a shafi alaisa lahu an yad'u wa ya shafa'a illa bi iznin lahi da hufi dalika. Amma shi mai addu'a wanda zai nemi ceto kenan, ba shi da damar da zai nemi ceto ɗin ba shi da damar da zai yi addu'ar sai idan Allah ya yi mai izini akan haka an gane abin da yake nufi to ya za idan ɗan uwanka yana da so kai mai addu'a ta yaya za ka ce sai Allah ya baka izini ta ina zai zama za ka yi ma wani addu'a kuma sai da izinin Allah in dai addu'ar ceto ne kuma Allah ce man zallabi ya inda indahu illa bi iznihi kuma an ce ka yi ma ɗan uwanka addu'a shine ne ake nufi ceton kai mai ceto a wurin Allah to ta ina maganar izini kuma za ta shigo a nan ko idan wani ya ce kai mai addu'a za ka jira sai an yi maka wahayi an ce kai mai an baka izini ka yi ko kuma kawai za ka yi ne in ya roƙi addu'a a wurinka ba tare da ka sami izini daga wurin Allah ba bayan kuma wala yashfa'una man zalladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya za a yi wannan izinin ya samu kuma ya za a yi a ce mutum ya yi maɗan addu'a ba tare da izinin ba a ce kuma ya yi mai ceto tun da ceton sai da izini an gane abin da yake magana a kai to wannan iskalin da ya kawo shi ne yake zai warware shi a nan cewa addu'a abu na farko da ya gina shi ne addu'a ita ce ceton da bayi suke majunansu sannan ceto kuma zai taɓa yiwuwa sai da izinin Allah to ke na yanzu abin da ya rage ya za ka ka sami izinin kafin ka yi addu'a kafin ka yi ceton sai ya ce fala ya shafa'u shafa'atan naha ha. izinin shi ne ba zai yi ceto ceton da Allah ya hana a yi ba akwai ceton da Allah ya hana akwai wanda Allah bai hana ba kenan ceton da Allah bai hana ba ya ba da izini kenan an sami izini daga Allah wanda kuma ba a ba da izini ba aka hana shi kuma babu izini daga Allah babu izini daga Allah shine yace kashafa'atu kashafa'ati lil mushriki wad du'a lahum bil maghfira kaman ceto ga mushrikai da yi musu addu'a da gafara tunda an ce addu'a ita ce ceto ko yanzu wani musulmi ya mutu zan zo wani addu'an ce ya Allah ka gafarta mawa ne Allah ka ji kanshi Allah ka yi mai rahama ina da izini ko ba ni da izini ina da izini Allah ya ba da izini a roƙa ma a yi ma juna addu'a to wani mashiriki kafari ya mutu sai na zo in yi mai addu'a ina da izini ko ba ni da izini ba ni da izini ke na manzan lafi ya shafa'o inda hu illa bi irnihi tana nan akan addu'a kenan addu'ar ba za ka taɓa yin ta ba sai inda Allah ya yarda akwai inda kuma bai yi izini ba kuma in kai ka yi safa Allah sai Allah ya ma azaba a kai daga kenan har yanzu dai tana nan addu'ar ita ce ceton kuma ceton yana buƙatar izini daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala قال ta'ala ما na للنبي والذين na أن hanyar للمشركين walau kanu uli قربا Allah ya ce baya ka halatta ko bai kamata ga annabi wallazina amanu da kuma waɗanda suka yi imani da annabi ɗin. tun daga zamanin annabi har zuwa tashin alkiyama duk suna cikin wallazina amanu bai kamata ga annabi ba bai kuma kamata ga waɗanda suka yi imani da annabi ba an yastaghfiru lil na, su nema ma mushirikai gafara kina wannan shafa'ar an hana ta babu izini a baya halatta su nema musu gafara walau kanu uli qurba ko da 'yan uwansu ne dangi makusanta sun mutu kuma mushrikai ne to ba ka da izini na nema musu gafara a wurin Allah subhanahu wata'ala min ba'di ma bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa wayannan mushrikai 'yan wuta ne kowa ya tabbatar cewa duk wanda ya mutu mushriki dan wuta ne to baya halatta wani musulmi da ya imani da Allah da manzon Allah ya zo ya nema mai gafara Allah wannan ceton an rufe babin shi wa ma kana istighfaru ibrahima li abi abin da yasa suka yi a farko suka fara nema mai iyayensu gafara dama sun kafa hujja ne da aikin annabi ibrahim yake cewa waghfir li abi innahu kana min ad ya Allah ka gafarta ma mahaifina yana cikin batattu da haka wannan addu'ar da yayi sai suka ga ato su masu su nema ma iyayensu gafara mana ga annabin Allah yana yi ma iyayen uban shi addu'a wanda ya mutu akan shirka to mu ma bari mu yi sai Allah ya hana ya ce annabi bai halatta yi ba waɗanda suka yi imani da shi bai halatta yi ba wa ma kana istighfaru ibrahim ibrahim li abihi wancan istighfarin da annabi Ibrahim ya yi ma mahaifin shi ya ce wa gafirli abi illa an mau'idatin wa'ada ha'iya. ba komai bane face alƙawari ne da annabi Ibrahim ya yi ma mahaifin shi kala astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min cewa zan nema maka gafara Allah alƙawari ne ya ɗauka da shi akan ya ɗaukar ma mahaifin shi cewa zai mai addu'a illa amma ilatin wa adaha iya falamma ta bayyana lahu lokacin da ya bayyana gare shi shi annabi ibrahim din annahu shi mahaifin nashi aduwwun lillahi makiyin allah ne mana ya tabbata ba zai yi imani ba ya tabbata ya mutu akan kafirci tabarra minhu sai barranta daga gare shi Daga maganar wancan istigifarin da ya rushe alƙawari ne yayi cewa la astaghfiranna laka kuma ya cika alƙawarin waghfir li'abi abi sannan kuma daga baya da ya bayyana gare shi cewa shi ba ɗan aljanna ba ne shi zai mutu a wannan halin tabarra'a barra sai mai sai ya barranta daga gare shi in qala li abihi wa qaumihi inna bur'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u baghdha'u wal baghdha'u abadan hatta wannan shine abinda Allah ya faɗa anan cewa wannan shafa'ar bata halatta ba kenan hatta addu'o'in da mutane suke yi ma junansu akwai iya babin inda akwai izini akwai kuma inda babu izini don haka shafa'ar ba buɗaɗɗiya ba ce kawai ka zauna mutum ya zo ya zo kai ka zauna kawai aikinka an ce ai ana addu'a a rinka yi ma mutane addu'a farawo ya zo kai mai addu'a Dan fashi ya zo kai mai addu'a fasiki ya zo kai mai addu'a akan harkokin shi kowa ya zo kai mai wannan ba ceton ceto ne na saban Allah shafa'a ce ta saɓan Allah babu izini a cikinta babu izini a ciki Wakala ta'ala في haƙƙin المنافقين haka kuma Allah ya faɗa dangane da haƙƙin munafukai. Allah yake cewa istaghfir sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum Allah ya ce ma manzon Allah duk ɗaya ne ko ka roƙa musu gafara ko kada ka roƙa musu gafara lan yaghfira Allah lahum Allah ba zai taɓa gafarta musu ba aka in ka ce zaka ka roƙa musu gafara babu izini a cikin wannan shafa'a haka ko kayi ta Allah ba zai karbe ta ba kinan shafa'ar da ba izini duk matsayin wanda ya yi ta ba za ta karɓi ba shi ne abinda wannan ayar take nunawa haka ce mai eh, ah, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lan tastaghfir lahum sai yayi waka dauka ka ce ba izini amma saboda ai wane shi matsayin shi wana shi darajar shi zai iya yiwuwa din ko mara izinin a karba akan haka to babu wata daraja da matsayi da ta kai kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka aka ce mai ko ya nema musu gafara ko ya yi ceton ba za a karba ba me yasa saboda ceto ne wanda babu izini shi a cikin shi Daka mala'ika ba za a karɓi ceton shi ba mara izini annabi ba za a karɓi ceton shi ba mara izini ballantana kuma wani waliyi ko wani salihin bawa wanda zai zo ya riƙa ma ceto wanda babu izinin Allah a kai. Daka in ka zama kana shirka da Allah, kana fasikanci ka kai matakin da ceto ba zai yi amfani a kanka ba, to ba fa wani mutum ko wani halitta a cikin halittun Allah kakaf da zai iya maka wani ceto wanda ceton shi zai ma amfani ne wa'ana wala fa'us shafa'a Inda indahu ceto ba zai yi amfani ba a wurin Allah illa liman azina lahu sai ga wanda ya izini daga in dai bai yi izini ba to fa babu wani ceto kwata-kwata har abada da zai yi amfani daga mai shagalta cewa mu ai muna da wane me yi abin da muke so to ya bata kan shi lokaci ya yi kan shi asara ba abin da zai samu ceto sai da izini kuma izinin nan sai ka zama ciki irin waɗanda za a iya ba izin, za su shiga ciki ka sifanti da sifarsu sannan za ka iya samun wannan ceto amma in ba haka ba ba za ka taɓa samu ba kowaye zai maka ceto Allah ba zai karɓi ceton ba. Ba tabbata fi sahih أن أن الله نهى نبيه عن عن الاستغفار للمشركين والمنافقين كما يثبت أحاديث صحيح كما ينزل أسكن صحيح البخاري سوى الله مدعوكتين سركي يا هنا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يروق آم مشركي دا منافقي غافرة وأخبر أنه لا يغفر لهم كما الله يا بعد لا باري cewa ko manzon Allah ya roƙa musu gafara to Allah ba zai gafarta musu ba ba zai gafarta musu ba kama fi qaulihi kamar yanda yazo a faɗin Allah maɗaukacin sarki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya taɓa gafarta ma ai shirka da shi in tunda aka haife ka kashe kara ɗari, kana neman gafara ga wanda ya mutu yana shirka to kaya aikin banza wannan ceton ba zai taɓa karɓuwa ba kuma komi darajarka komi matsayinka ko annabi ne kai ko mala'ika ne ko waliyi ne kai ko wani salihin bawa ne komi ibadarka in dai kai abin da yake ba izini shine inna Allah la yaghfiru an yushraka ba zai taɓa yiwuwa mutum ya mutu da shirka ka zo wai ka ce kai zaka iya ceton shi ta hanyar addu'a ballantana kuma wanda zai ce shi a lahiran ne ma zai je ya kwace shi ya cece shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta abinda bai kai shirka ba ya karbi ceton masu ceto in sun yi addu'a Allah ka yafe ma wani ka gafarta mai Allah ya karba ya yafe mai ya gafarta mai amma wanda ya kai shirka mutum ya mutu da shi to Allah bai taɓa gafartawa kowaye ya nemi wannan ceton kowaye ya nemi wannan alfarma wa ƙauluhu haka faɗin Allah wa ƙaulihi kaman haka kuma faɗin Allah maɗaukacin sarki wala salli ala ahadin minhum mata abadan Allah ce kada yi sallah ga wani daga cikinsu su munafukai wanda ya mutu har abada in munafukin da ya mutu kakkai mai sallah sallah tana iya ɗaukar sallah ta gawa tana iya ɗauka. sallah da ma'anarsa na addu'a ana kakkai addu'a ga wani daga cikinsu har abada idan ya mutu wala ta kum ala qabrihi kada kuma ka tsaya akan kabarin shi dan kai mai addu'a ko ka nema mai gafara Allah me yasa innahum kafaru billahi wa rasuli sun kafirce ma Allah sun kafirce ma manzan shi wa matu kuma sun mutu wa hum fasiquna alhalin suna fasikai sun mutu a fasikanci da haka kada ka kuskura ka nema musu gafara kada ka yi musu sallah kada ka tsaya a ƙabarinsu domin yi musu addu’a waƙar tsala ta’ala kuma allah maɗaukacin sarki ya ce ƙudu’u rabbakun ta zarru’an wa kufiya ku kira ubangijin ku roƙe shi ta zarru’an kuna masu ƙasƙantar da kai wa kufiyatan kuma kuna masu asirtawa. kuna masu yi a hankali a ɓoye ba tare da bayyanawa ba innahu lallai shi Allah la yuhibbul mu'tadin baya son masu wuce gona da iri masu ta'addanci a cikin addu'a kina akwai addu'a ta 'yan ta'adda masu ta'addanci a addu'a suwaye masu ta'addanci a cikin addu'a mala yace innahu la yuhibbul mu'tadin fi du'a kenan Allah baya son masu ta'addanci masu ƙetare iyaka a addu'a wa min al-i'tida'i fi du'a yana daga cikin ƙetare iyaka da ta'addanci a addu'a an yas'ala al-'abda ma an yas'ala al-'abdu ma lam yakun ar-rabb bawa ya rinka roƙon abinda Allah ba zai aikata Allah ba zai yi wannan abin ba ka je ka rinka addu'a kana roƙon wannan abin to wannan yana cikin ta'addanci a cikin addu'a kaman yaya sai ce Mitlo, an yas'alahu Manazilar, anbiya misali mutum ya zo ya ta'addu'a ya Allah ka bani matsayin annabawa walai minhum alhalin kuma shi baya cikin annabawa akwai wanda zai iya kaiwa matsayin annabawa kuma baya cikin annabawa babu wanda zai kai to ka zo kana roƙon wannan matsayin yana cikin alitida'u itidau fi du'a innahu la yuhibbu al-mu'tadi aw al-maghfiratu lil-mushrikeen aw al-maghfiratu lil mushrikin? ko kuma mutum ya zo yana neman gafara ga mushrikai mutum ya mutu mushriki kafiri ka zo kana addu'ar Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi wannan shi ma yana cikin ta'addanci a addu'a wani hau zalik da makamantan irin waɗannan ya tsalahu ma fihi ma'siyatullah ko kuma ya rinka roƙon Allah abinda akwai saɓo a ciki abin saɓo ne a ciki ka rinka addu'a akan abin Naka wannan yana cikin ta'addanci a cikin addu'a ka i'anatihi ala al-kufri wal fusuqi wal isyan kaman addu'a wan akan tema kama mutum akan kafirci da fasikanci da sabo zai tafi fashi ya zo kai mai addu'a zai je yayi sata kudin al'umma kudin talakawa ya zo kai mai addu'a kada ta tashi kada a gane in yayi duka wannan fusuq ne wal isyan to yin addu'a a irin wannan yana daga cikin al'itida'u fi du'a ta'addanci a cikin addu'a ya aikata laifin da ya kamata a ladabtar da shi ya zo kana mai addu'a akan cewa kada a gane shi a kama shi duka wannan yana cikin ta'addanci taimakawa akan saɓan Allah da kuma zunubi da sauran nau'o'i na addu'o'i da mutum zai yi ga wani a matsayin ceto wanda wannan kuma saɓo ne wannan zunubi ne ta'addanci ne a cikin addu'a. Idan haka ya ce, Fashafi'un lari adinan lahu lahu fi shafa'a, mai ceto wanda Allah ya mai izini da ya yi ceto man dallabi ya shafa inda hu illa bi iznihi to waɗanda aka ba su izini su yi ceto shine shafa'atu fi du'a'i alladhi laysa fihi udwan shi yana cikin addu'ar da babu wuce gona da iri babu zalunci a ciki babu sabo to wannan shine ceton da ake magana akai saka duk ceton da ba wannan ba ya zama ceto wanda yake na sabo na zunubi wanda ba shi da izinin Allah a ciki. Daga wannan wasiɗar, ita ce wasiɗa ta biyu wanda duka mun ji ba wata hanya da ta rage mata an tushe sai ta ceto, ceton kuma ga yanda yake. Da duk wanda zai yi ceto zai fara neman izinin Allah kenan. A lokacin da za ka yi addu'a ga wani, to za ka fara neman izinin Allah izinin Allah shine ka duba halaccin wannan abin a shar'ance da rashin halaccin shi idan ya halatta a shar'ance ka yi wannan addu'ar ko ka sami izini kenan idan abin bai halatta ba a shar'ance to wannan shafa'ar ta rasa izini idan ka yi ta ka shiga cikin almu'tajina wanda Allah ya ce innahu la yuhibbul mu'tadi haka nan zai ci gaba da kawo mana bayanai akan wannan da irin wuraren da aka yi addu'a wadda bata cika sharaɗi ba Allah bai karɓi addu'ar ba daga annabawa da bayan Allah na ƙwarai manya wanda suka yi ceto wanda bai cika sharaɗi da izini ba kuma Allah bai karɓi cetar nasu ba saboda wannan sharaɗin daga bayanan da zai kawo mana a gaba duka zai karasa ginawa akan wannan matsalar ne na babin wasiƙar da ta rage tsakanin bayi zuwa ga Allah ita ce wasiƙar ceto da kuma sharuɗanta da yadda ya kamata ta kasance. Muna fata Allah maɗaukacin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta ya yafe mana kurakuranmu ya shiryar da mu hanya madaidaiciya da kuma shiryar da waɗanda suka kauce daga hanya ya dawo da su hanya madaidaiciya ya fahimtar da mu addini gaba ɗaya ya fahimtar da mu alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu ikon aiki da ita wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk